والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاشتا قوشا ربيع ثاني rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da takwas da talatin da tara wanda ya yi daidai da hudu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin allah subhanahu wa ta'ala a yau za mu tashi a cikin haddasa na ibn salam بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا ابن السلام حدثنا الفزاري حدثنا الفزاري عن حميد الطويل نعم انس رضي الله عنه قال عن كالقول انس بن مالك الله يقارى مسا يدا يشي نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا إلهي جماعة ينسى wato wata guda ya ilahi gare su to ya kasance lokacin diddigen shi ya kumbura kenan ya samu lalura a diddigen sa sai ya zauna fi uliyatin lahu a cikin wani gidan sama nashi an gane ko akwai wurin da ya ware makan shi kamar gidan sama wurin da yake dan zaunawa ya huta ko ya zauna ya dan yi ibada a wannan waje to sai ya zauna a wajen wannan gidan sama din na'am faja umar fatawai sai umar radiyallahu anhu sai ya zo ce masa na asallatta nisa'ak ya rasulullah shin ka saki iyalinka ne domin na ji wani labari kamar an ce ka saki iyalinka na'am qala la sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban saki iyalaina ba na'am walakinni alaitu minhunna shahran sai da cewa na yi rantsuwa a gare su wata guda yayi ila'i to akwai abu da kira ila'i a cikin istilahi na malaman fiqh shine mutum ya rantse ba zai taki matarsa ba wato in ma wato fiye da wata hudu idan har mutum ya rantse cewa ba zai taki matarsa ba fiye da wata hudu an gane ko saboda in ma ya zama to ta yi masa laifi ko dai wani dalili mai karfi misali wanda ta cutar da shi shi kuma yana so ya dan huce sai ce ba shi ba ta fiye da wata hudu misali to a ka'ida malamai sun ce idan mutum ya yi rantsuwa fiye da wata hudu ba ruwan shi da matar shi idan matar ta kai shi kotu alƙali zai kira shi cewa na ji labari ta yi ila'i ga matayenka in ya ce eh sai ya ce to ka tsaya kan wata hudu in ya ce ba zai tsaya kan wata hudu ba alƙali zai sa shi in ya ki tsayawa a raba auren an gane ku ba a raba auren sai alƙali ya tsayar da shi cewa wane matarka ta ce ka yi mata ila'i da zarar an ji kalmar ilahi an san ya fi wata hudu to za a ce kada ka wuce wata hudu idan ya wuce wata hudu alƙali zai kara kiran shi ka janye daga wannan abun in ya ce ba zai janye ba alkali ya raba wannan auren ko kan ce ko to a nan wajen an ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi da iyalansa wata ɗaya to shi wannan ilahi ce ta shari'a ko ta luga wannan ilayi ce ta luga kawai rantsuwa kawai ya yi rantsuwa ya yi rantsuwa wallahi ba zai kusanci iyalansa ba ba zai yi mu'amalan aure da su ba wata guda amma ba asalin wancan ilayi da aka ce wannan zina yulu na min nisa'i ne ha su ne arba'atu ashhur ha wa'annan da suka yi ila'i da matayensu tarabbasu arba'atu ashhur wato akwai jira na wata hudu wannan in dai wata hudu ne alƙali ba zai ce wani abu ba in ya wuce wata hudu shine alƙali zai sa baki ku fahimci wannan ko to nan wajen manzo sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab ya tambaye shi shin ka saki mata yanka? sai ce la ban sake su ba walakin ni alaitu minhunna shahara. sai dai ni nayi rantsuwa ne a gare su wata guda cewa ba zan take su ba fama kasa tis'an wa ishirin sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna kwana ishirin da tara na'am thumma nazala